kwashe sama da shekaru goma sha ɗaya kenan ana fama da ta'addancin 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. inda a yanzu ƙididdiga ta nuna cewa ana da 'yan gudun hijira sama da miliyan biyu da ke zaune a sansanoni a sakamakon munanan ayyukan da 'yan ta'addan suka aikata baya ga dubban waɗanda suka rasa rayukansu. Wani abu da ya ɗauki hankali yanzu shine bayanan da ake ta samu daga arewa maso gabas ɗin da ke nuni da cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram dubu biyu da ɗari shida ne suka miƙa wuya ga sojojin ƙasar wanda mahukunta ke ta tuntuɓan juna akan matakin da za a ɗauka. Waya Allah tsugunar da su za a yi ko a bari waɗanda suka tuba su koma ga iyalansu kai tsaye. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya yi tsokaci. Ba waya amshe su nan da nan kawai a sa cikin al'umma ba, ban amince da wannan ba. Saboda irin ta'asa da 'yan Boko Haram suka yi, to kamata mu kafa kafa mu hankali amma kuma a ɗauki mataki na tantancewa wanda Allah ya sa aka gane da gaske ke yana son ya dawo cikin al'umma kuma ba shi da wani rauni da zai wa mutane ko wani kafa da zai ɗauka ya yi wa mutane butulci bayan ya shigo cikin al'umma to a sa shi amma wanda ake zaton zai wa mutane wani abu wadda irin na cin amana ne to kar a bada wannan damar inda hali a ɗauki mataki na doka na a hukunta irin wa'annan wa'anda aka san aka tabbatar lalle ba da gaske suke ba. Shi ma sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu a majalisar dattawa kuma shugaban shugaban kwamitin kula da harkokin soji, Sanata Alin Dume, yana mai ganin akwai mataki da mahukuntan kasar za su ɗauka da kowa ba zai cutu ba. Gwamnati, musamman shugaban kasa da shi gwamnanmu sun zo na jiya akan wani mataki za a ɗauka kuma in kun hakura nan da kwana kaɗan za ku ji gwamnati za ta fito da tsari wanda na tabbata zai yi satisfying kowa akan matakin da za a ɗauka da farko dai tukuna duk wanda ya yi saranda kuma ana ci gaba da cewa idan ka yi saranda fa ba wai kashe ka kawai za a yi ba za a shigar da su kamar yadda aka yanzu an karɓe su an nemi wuri an ajiye su an ci gaba da yakin kuma an ci gaba da kiran masu mayaka ɗin cewa su yi saranda in su yi saranda za a tattance su idan an tattance su a san waye ne ne aka kama su aka rike su tun da a dole ba ra'ayinsu ba don wayannan to sai a yi rehabilitating nasu amma mai fashin baki a al'amuran zamantakewan ɗan adam Muhammad Isa Usman ya ce ko me za a yi kar a yi sulhu da 'yan ta'addan. Ba inda aka taɓa cewa a zauna a yi sulhu da ɗan ta'adda saboda baka sulhu da mutumin da bai da amana baka sulhu da mutumin da bai da tausayi baka sulhu da mutumin da bai san darajar rai da dukiya da zaman lafiya ba ya fito ya kauce ma hanya to dole a fito a dawo da shi kan hanya abin jira a gani shine yadda za ta kaya a daidai lokacin da gwamnati za ta ɗauki mataki a kan makomar tubabbin 'yan ta'addan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya